وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون sai annabi Musa ya ƙi shan nonon mata masu shayarwa a kan wani tsari na Allah kafin mu mayar da shi zuwa ga mahaifiyarsa yayin da 'yar uwarsa ta ga yadda suke ƙoƙarin shayar da shi sai ta ce masu shin in nuna muku wasu mutanen gidan da za su shayar da shi su rene shi kuma za su kasance masu kyautata masa